Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya Yakubu Makeri. Majalisun dokokin Amurka sun yi fatali da hawa kujerar naki da shugaba Donald Trump ya yi lamarin da ke zama na farko da majalisun suka yi haka cikin shekaru hudu da ya kwace yana mulkin kasar. A wata zaman majalisa ta ranar farko ta wannan shekara da ba a saba gani irinsa ba. majalisar dattawa mai rinjayi 'yan republican ta yi jifa da hawan kujera ki da trump ya yi a kan kudirin dala biliyan 740 na tsaro kana ta yi matukar nuna masa turjiya trump ya cancaki 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsa a shafinsa da twitter yana faɗa cewa tun farkon wannan mako gajiyayyun shugabannin republican masu rauni za su bari a tabbatar da kudirin tsaro mara inganci kuri'ar majalisar dattawa ta tamanin 81 a kan goma sha uku wacce ta amince a yi jifa da hawan kujerar naki da trump ya yi ta biyo bayan wadda majalisar wakilai ta kada ne a kan yin fatali da rashin amincewar trump da kuri'u 322 a kan kuri'u 87 a kan kudirin sashen tsaro kudirin ya kunshi karin albashi kashi uku cikin ɗari na sojojin ƙasar da kuma jagoranci ga manufofin tsaro da zai karfafa shawarwarin soja a kowane matsayi A jiya Juma'a ne mutane da suka kamu da cutar coronavirus suka kai miliyan 20 a Amurka yayin da kasar ke shiga sabuwar shekara a cewar alkalumar cibiyar sa ido a kan cutar ta jami'ar John Hopkins. amurka na ci gaba da zarce kasashen duniya wurin yawan masu dauke da cutar covid-19 inda take da kusan kashi ɗaya cikin hudu na adadin cutar a duniya wanda yanzu ya kai miliyan da da uku dubu uku. kasar ta kuma zarce kowa a duniya wurin waɗanda suka mutu da cutar da yawansu ya kai dubu uku da da arba'in bakwai. karuwar cutar na zuwa ne yayin da jami'an kiwon lafiyan amurka suke fama da bada allurar rigakafi ga al'umman kasar gwamnatin trump mai barin gado ta yi hasashe a cikin watan disamba cewa mutum miliyan 20 ne za su samu rigakafin kafin karshen shekara ko da yake jami'an sun ce amurkawa miliyan biyu da dubu ɗari takwas kaɗai ne suka karbi zubin farko na rigakafin ya zuwa ranar laraba zubin rigakafin miliyan goma sha biyu da dubu ɗari hudu aka raba a faɗin ƙasar a cewar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Burtaniya sun fara farfado da asibitocin kulawan gaggawa da aka gina a lokacin da annobar ta kunno kai. A daidai wannan lokaci da kasar ke famar dakile yaduwar sabuwar coronavirus mai saurin yaɗo. Mai magana da yawun hukumar kiwon lafiya a Birtaniya. ya ce ma'aikatan kiwon lafiya suna shirin sake buɗe asibitocin wucin gadi da aka gina saboda yakin coronavirus a london idan lamarin ya ƙara ta'azzara a cewar reuters sojoji ne dai suka buɗe waɗannan asibitocin kulawar gaggawa a wurare da dama a birnin kana suna ci gaba da zaman jiran kota kwana bayan da aka ɗanyi amfani da su a lokacin ɓarkewar coronavirus jami'an na birtaniya sun ce sabon barkewar cutar na da alaka da bullar sabuwar nau'in coronavirus wanda aka fara gano ta a ingila da ke saurin yaɗo sabuwar coronavirus ta yi sanadiyar sabunta dokokin kulle a birtaniya da ta takaita tafiye-tafiye akan matafiya daga birtaniya a ƙarshe wata hukumar kare haƙƙin bil'adama da habasha ta nada ta faɗa a jiya juma'a cewa jami'an tsaro sun kashe akalla mutum saba'in da shida kana suka jikata kusan wasu ɗari biyu a cikin wani tashin hankali a watannin yuni da yuli wanda ya biyo bayan kashe wani shahararren mawaƙi hukumar ta kuma bada cikakken bayani akan cin zarafin da fararen hula suka aikata a cikin aron gaman tana mai cewa wasu mahara sun gille kawunan mutane suka azabtar da su bayan sun kwashe su daga gidajensu kana suna amfani da harshen kabilanci yawa yawan hare-hare da maharan suka kai wa fararen hula ya haddasa munanan laifukan cin zarafin bil'adama a cewar hukumar To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce sauraro lafiya. A bari ya huce Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. To jama'a assalamu alaikum kanmu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma da fatar an shekara lafiya ko tun ba araba mai magana ba. Ai ba karamin magana ba ne a ce ba mu haɗu ba shekara ɗaya? Tun bara. Kin san ko. <laughs> Allah Allah ya baka ke yawa. da Allah mun ga wannan shekara ta 2021 lami lafiya duk da kalubale mm. da aka fuskanta a cikin duniyar nan kamar yadda muka faɗa mako da ya shige mutane da dama dama sun wannan shekara haka yake eh, shekara ta gabata haka fuskanta a wannan kasashen duniya musamman ba abin da za mu ce sai godiyar Allah kawai wanda Allah ya mana alfarma muka kasance cikin rayayyu har muka ga wannan shekara lamun lafiya. To Allah ya yi mana dukan waɗannan bala'o'i ya kuma sa wannan shekara ta zama da albarka a gare mu duka. Amin, amin, amin, amin. Kasancewa wannan shine shirin farko a wannan shekara mun nemi jin ta bakin ma'abotan wannan shirin da muka kafa a sashen na sada zumunta facebook muka nemi jin abin da ya burge su a wannan shekara da abin da ya ba su mamaki da a wannan shekara har ma muka ma nemi sanin abin da ya fi ba su dariya. Hadda ba wanda ya ba su dariya don wani ya nuna abin da ya ba shi dariya. <laughs> abin da ya fi basu dariya a eh. wannan shekarar to za mu karanto kafin mu kai wannan eh, baba eh. bari mu fara da waɗannan gaishe-gaishe muna mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan abubakar agege wanda za a ɗora auren yarsa farida agege yau dinnan yau asabar biyu ga watan janairu kenan a gidan magajin aska da ke mango street a cikin garin jos sai kuma fata alheri da ta murna ga iyalan alhaji iliyasu e eh, daco ko daco ne a jiyan mina da kuma na alhaji marigayi alhaji muhammad bawa waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu mako mai zuwa wato 'ya'yansu abubakar iliyasu dako da bariya Muhammad bawa za yi wani auren ne a lamba shida shango kwatas shango mina a jihar niger to allah ya sa an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare muna kuma miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan baba fukuma a gombi domin auren babbar yarsu wadda aka yi ranar asabar da ta gabata wato aure tsakanin samuel clarkson boyi da ake ba lakabi smooth da kuma sibiya alfred hukuma da ake ma lakabi da lewa su kuma an yi wannan auren nasu ne ranar asabar da ta gabata a hayin gada gombe a jihar adamawa allaba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan Yakubu Kadiya wanda Allah yi wa rasuwa a cikin wannan makon za kuma a yi sa ranar asabar mai zuwa a garinsu miyango da karfe tara na safe allah ya ji kan mamacin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen duka. kuma wannan gaisuwa zuwa ga iyalan gidan diko daga birnin Kumasi kenan wato a ƙarƙashin jagorancin shak Ustaz Armiyau da aka fi sani da Ustaz Black da ɗanbiram na Kumasi wato Muhammad Faisal Mamman Ɗaddiko kenan wanda za a yi wato addu'a da aka saba yi a duk shekara na tunawa da mamata na gida akwai Baba Jibrin wato da aka fi sani Oluman kenan sannan akwai manya-manyan mutane wanda yake na gidan diko da suke ake gayyatar jama'a zuwa wurin wannan wato addu'a da aka saba yi a duk shekara sannan kuma kamar yadda aka yi a bara akwai wani dan daurin auren da za a yi a cikin wannan addu'ar kamar yadda aka yi a bara shi yasa da safe ne za a yi da karfe tara insha Allahu daga anguwar Yalwa nan kofar gidan wato dukku kenan nan za a yi wannan lahad gobe kenan idan Allah ya kai mu to Allah ubangiji ya nuna mana nemi jin ta bakin ma'abotan wannan shirin mun nemi sanin menene ya burge su a cikin wannan shekara mai karewa ko kuma menene ya ɗauki hankalinsu da ba za su taɓa mantawa ba ko kuma menene ya fi ba su dariya. To, kamar yadda muka saba dai waɗanda muka samu sakonninsu sun fi dubu. To, bari mu karanta kalilan daga cikinsu wannan ta fito daga hannun Kabiru jeke ke kare aye. daga Sokoto ya ce shi wallahi abubuwa da dama da suka fi ɗauka hankalin shi a wannan shekara mai karewa sun hada da wannan cuta ta corona da 'yan bindiga da rashin kuɗi da tsadar abinci da dai sauransu kuma ya ce fatan shi a wannan shekara da muka shiga ta 2021 ta zama da alheri a gare mu duka ya ce kuma <laughs> ya abin da ya fi ba dariya ko wai shine wani ango da ya je gidan amaryarsa da cokali a aljihunsa <laughs> angonsu ta kara sakuta to ni na nemi kabiru kara ya ba mu labarin wannan ango da ya je <laughs> to ko kai fa nan gwamma in ka je aka baka wani dan karamin cokali kana da dabarar ka <laughs> ka haɗa ka mai yatsu sai kuma Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa ce shi babban abin da ba zai banta da shi a shekara ta 2020 din ba shine yadda rashin tsaro ya addabi arewacin Najeriya. Kuma babban gurin shi a shekara ta 2020 shine Allah ya bar mu ta Najeriya lafiya ya bada kwanciyar hankali sai kuma ya ce zai aure buri shi kenan wannan to Allah ya cika wannan buri. To sai kuma wannan sako da ya fito daga Jabir yahya Muhammad Kadisau ya ce hakika abubuwa sun faru da dama a wannan shekarar wato kamar ni wanda ba zan taba mantawa ba. Shi ne wato shekarar nan 'yan ta'adda suka je garinmu suka kashe mutane da dama ciki har da kanina. Wato wannan jabir kenan yake abin To sai kuma wannan sako mai tsawo da ya fito daga Muhammad Bello wanda ke cewa tabbas abubuwa marasa daɗi sun faru cikin wannan shekara. Ni waje na rashin samar da tsaro a ƙasarmu Najeriya wannan shine yake ƙara ɓata man rai wanda ya zama sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane. da ta fito daga hannun Mohammed Kabir mai jaman ko mai jaman ne ko mai jama'a ne ake so a sa amma dai mai jaman aka ce a cikin yadda yake a rubuce a sai ce fata ta cikin wannan shekara ta 2021 shine business ina ya bunkasa ya zama na fita daga cikin sahun ma'aikatan da ake biyan albashi na koma sahun masu ba da aikin yi ga wasu wannan shine fata ta da kuma nike aiki a kai fatan Allah ya cika mun wannan buri na ina muku fatan alheri to Allah ya sa wannan buri na ka ya cika to sai kuma bari ka ji akasin wannan shi wannan yana burin cewa ya kafa business din shi huta da aikin gwamnati kan gaba kan baya shi kuma shehu Adamu Rijau cewa ya kudirin shi a shekara ta 2021 shine ya samu aikin gwamnati kamar yadda ya dade yana hankoro amma kuma hakan bata cimma ruwa ba saboda haka ina fata in ji shi a shekara ta 2021 da za mu shiga kome zai daidaita wannan shine babban kudiri na to allah ya sa rijau shehu adamu rijau inda kake a jihar da kake ko dai ka samu aiki a gwamnatin jiha ko ta karamar hukuma ne ko gwamnatin tarayya Allah ya cika waɗannan To sai sai dai dan shawari zan bayar shi wancan idan ya bude aikin shi to ya nemo mana rija da Allah ya saka ɗakin da ya fita. Sai ya ɗauke shi ko? Eh. <laughs> ai kuwa shi ke kuwa <laughs> to sai kuma wannan sako daga mm, wato yusha usman kagarko ya ce ba za mu manta da hali na kunci da muka shiga na kulle wato saboda wai an ce ana shigo da makamai ta bangaren mu amma kuma a hakan ba a daina kashe mu ba daga wato 'yan bindiga ba su daina kashe mu ba kuma an saka mu cikin yunwa da kuma rayuwarmu 'yan arewa wanda ya zama abin banza da kuma rashin kwanciyar hankali da kuma da rashin ayyuka sakamakon annobar corona virus wannan shine abin da ke damun shi to sai kuma joshua karshe ka wanda ya ce cin amana da aka yi wa 'yan makarantar najeriya ta wurin aji mu a gida ba tare da wani koyon karatu ta intanet wanda aka mana alkawari za a yi ba tsawon watanni tara a haɗe da kuma maganganun asu da kuma corona wannan su ne abin da ba zai manta ba to sai safiyat abdulhamid daga kumasi ghana to kaji daga kumasi <laughs> to bari ka ji abin ban mamaki da ya fi ɗauki hankalin safiyat abdulhamid um, wai abin da ya fi ɗauka hankali na shine wannan uh, gangami na ensas mutuwar abba kyari da ismail isa huntuwa rasuwar diyar fantani wanda manya-manyan mutane suka je rika zuwa ta'aziya yankan da aka yi ma manoman shinkafa na zabarmari batancin da ƙasar faransa ta yi ma fiyayyen halitta lockdown na coronavirus sata 'yan makarantar kankara da kuma faduwa donald trump zaɓe waɗannan <laughs> wayannan abubuwa su suka ɗauki hankalin safiya amma ko guda daga ƙasar ghana amma ban ji an ambaci wani abin da ya shafi ƙasar ghana ba allah sarki malama safiya to abin mamaki ne ai ga nan ko ana nan ana ce ku ce a kotu na harkar zaɓe to ban sani ba kila tana so ta ga yanda abin kila ba mamaki wannan yan Najeriya take zama a kasar Ghana shi yasa ita hankalinta duk yafi komawa Allah sarki abin da ya faru a Najeriya a Najeriya <laughs> <laughs> to sai kuma wannan sako da ya fito daga aminu adam malam maduri wanda ya ce assalamu alaikum baba ya kuma kere da anti grace alheri audu hakika dokar kulle ita ce abin da ya fi takura wa al'umma a wannan shekara ta 2020 ta kare domin an sha wahala sosai To bayan haka sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders wanda ya ce VOA abin da ya faru wanda ba zan manta da shi ba a wannan shekarar da ta kare wato wannan shekara mai shudewa ya ce ba zai wuci batun annobar corona ba da fatan Allah ya kara mana ko kuma Allah ya kawar mana da ita a tsoron kasa baki daya. To sai Sale mohammed Sale Damare da ya ce Assalamu alaikum fina a bari ya huce abin da ba za mu manta ba a shekara ta 2020 shi da ɓoye abinci da aka yi a rumbunan ajiyar abinci aka rabawa sai da matasa suka yi ta faffasa rumbunan suna kwashewa. Ibrahim Ibrahim mai kau lasam kuma cewa abin da ba zan manta da shi ba shine gwamnatin da ta kulle al'umma a gida ta hana su neman abinci kuma ta ki taimaka musu a dalilin haka mutane da dama suka mutu Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa amin amin amin amin kwaya ya rage min wanda ya fito daga Aliyu malumfashi shi wai abin da ya fi bashi dariya shine maganan da malam garba shehu wato mataimaki ko kuma hadimin shugaban najeriya muhammadu buhari eh mai magana da yawun eh mai magana da yawun shugaban kasa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari takaitacciyar eh. magana ce yi wai da ya ce mutum goma ce eh, eh, mutum goma ne suka aka sace a kankara shi abin da ya fi bashi dariya ke To sai waɗannan da suka fito daga hannun Muhammad Zakariya Dabci ya ce shi a shekara ta 2020 ba zai taba mantawa da ita ba sabili da minista sadiya umar faruk irin yadda ta wulakanta matasan najeriya har yanzu ba ta biya su hakinsu ba shi sani isa abba cewa ya abin da ba zan taba mantawa da shi ba a wannan shekara da muke bankwana da ita shine bullar corona a najeriya ganin yadda aka hada mafita neman abin da za mu yi kalaci da shi kana kuma aka hana gabatar da sallar juma'a a fadin najeriya kana kuma ya ce burin shi a ba zai wuce fatan a samu zaman lafiya a yankin arewacin najeriya da kasa baki ɗaya ba idan aka shiga wannan shekara a wannan shekara da muka riga muka shiga kenan ta shekara ta 2021 to shi baulud iliya cewa shi e, e, burin shi shine ya aure a wannan shekara ta 2020 kuma ya pop na ɗaki waya yi fi a hoto ne da ba <laughs> akwai wani gyara da ake yin madaki a asilin daki eh shi da to irin wanda a hatu ko shi da yake nufi oho a kila to amma to bari mu kammala da wannan na habib m habib hmm. <laughs> na ce turka ce ya ce wai ba habib m habib eh, na gwamba ya ce shi mata shi hmm. guda biyu sun haihu tsakaninsu awa uku kacal kai a wannan shekara ta dubu biyu da ashirin shi da a ce ko an yi suna E, kwarai kuwa a shi abin ya zama da kyau alheri biyu eh A to yanzu baba barin tambaye ka rago ɗaya za a saya na suna eh. ko rago biyu? A ah, rago biyu za a saya eh eh haka biyu za a siya ko mm. to habib m habib to a sai ka kyakkyawan shiri to Allah raya wa'annan tagwaye za a ce kenan kuma kuma wai ki ji saukin al'amarin idan ma ba shi da kudin rago ko guda to shi shikenan sai yanka kasa Shi ke nan. To ba mu san ko hmm. ya yanka ƙasa ko kuma ragunan na aka yanka ba to Allah Allah dai. To muna ga Allah sa ragunan ne za a yanka. <laughs> Eh. Ko kaɗan nan daga cikin waɗanda za mu iya karantawa yau. To labarin da za mu bayar na gwamma. <laughs> labarin ne hmm. da da eh, madina ma ita dai turo mata haka idan an tura mata dai ta turo min shi ne wai wani da ya je bakunta da ya je bakunta sai aka da aka yi kwaɗan zogale aka yi kwaɗan zogale da aka bashi eh. ya yi danki ɗaya sa baki da ya tauna sai ce mm, mm. ka san irin santun kuna na manya eh, eh, na goma <laughs> ya ce mm, <laughs> shi ke ya sake ya sake lamba ta biyu ya ce da ya sake yin na mata na gida ce kai <laughs> akwai ban mamaki mm. na masu shaki yayi me ke baka mamaki ya ce wai mm-hmm. shi yan arewa ne wai abin da yake ba shi mamaki shine yadda wai yan arewa suke shakkun yadda za a raba Najeriya biyu sabida su ba su da man fetur. <laughs> Sai eh, mai gidan ya ce, a'a to, menene abin mamaki a nan? Sai ce, <laughs> sai bakon ya ce, wai, to ai wallahi ko da zogale <laughs> gwamnati za ta iya rike mu. Zogale wato, zogale cika arewa.

akwai bako da muka taɓa yi a Accra ya zo ne aka shirya mai irin salak ɗin nan ya sha abun nan vinegar so ya yi irin laushin na malam da ya ɗebi salak ya ɗebi salak ya ɗebi salak sai ce Allah sarki yana gaya ma inda ya zo bakwanci ya ce kaga wannan wannan ganyen in ka je a arewa a bayan gidanmu haka za ka su icce icce ke to aka ce ba zo ga ba zo ga ba ya ce to ni ba an ka zo an ka zo an ka dawo ni yau bayan corona ka zo zan yi maka wannan kwadan zogalen. Eh kila za ta rike ni ba. Suna da gaskiya ko babu. yawa Batun wannan sattin <laughs> kila in ka maka za ka daina shi ko ba New York. Ka zo da zogalen Na ga fata ba su da dawa daga mu da hannu a madadin. Baba Yakubu. Ah, alheri ke muku fata alheri da kuma fata wannan shekara ta 2021 Allah zai sa ta zama shekara mai alheri a gare mu Allah ya yaye mana dukkan bala'o'i ya kuma sa wannan shekarar yi ta cikin kwanciyar hankali da limana. Amin. Da alheri. Sun ya maɗaure muke ɗaya babu wani. kuma ruwa. kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.